wannan Allah ya tsara ma lafiya Najeriya police Najeriya kuma ka tiya da lafiya a da lafiya kuma Najeriya haka ce ka san ku talakawa suke raba da bazar a tajiran ma suke raba da bazar kuma dalilin ku dan sanda abokin kowa dalilin ku da sai ka samu kuɗa ta rika kwani ba ka da yanci ku karbi yanci ga mara yanci kuma da yanci ne Allah kara maka lafiya ai haka ne dan sanda abokin kowa in babu gaskiya abokin daidai eh wanda wanzamai shugaban aska na duniya gaba daya ni da Allah eh darakta yan aski kenan duk wani mai aski kuma ni ne da darakta a mu koma daga eh. mazaunin gyara ai ana kiran sallah a salati na zo Allah sarki eh ina bukata ka dan sutale ni shiru shiru baka zo ba ni din ma na je ba tsari ne na dan yo na dan suna okay na je ba tsari ne dan gyaran jarire na dawo okay hmm. can kusa da zamu ta katsina oh, eh. can ba tsari katsina ADK ne ika yace ni kai kai habu dan malam kare ka ce ku ka ce gurin manyan mutane a ah, karabu da ni ai ni nan da ka gani shugaban kasa ma Najeriya ma ya sani eh kudin kudungurin kuma sai ga na gaban mai martaba sarkin Kano eh. sanusi na biyu Sunusi Allah ya kara maka eh, lafiya. Sarkin sarakai kenan. Lawisi sarkin ado. Kai la hauli eh, Ka ka ci fuska fa. Eh kana buƙatar gyara. Abin da ya kawo ni ke. Yau an eh. Ah yanzu abin da zamu yi. Eh ina ganin cewar zan gyara ma gashin baki to na gyara ma gashin bakin to sai ne maka saisaye to ne maka saisaye zan zo na dambasa ma kaho eh. na dambasa ma kaho zan zo zan dama wato shinkafar ira da gihirin jeza zan gyara maka amosanin kan gaba daya eh to ni ba matsala ta matsala ta ɗaya ce ta gyara fuska Malam wanzan. Na'am. Magana kaho na yafi. Ka rinka ce min magajin aska. Magajin aska. Dan na gada. Maganar kaho na yafi. To, na yafi kaho. Yawwa. Matsala ta dai ta aski ce. An gama. Yawwa. Ka san aika rabu ne. Wanzamin wanzamai. Shugaban ƙasa na ba aska. Eh. kai kai kai kai wani kokon kanka kai ina zuwa dole sai na duke maka sanin kanka sai na fitar maka da higon lafiya sai wai dan ta'addan ina ne eh ban gane da kai kai kai kai kula gara sai zama garda dan ta'addan ina ne kai kai kai kai ya kai da da ya hakuri ba ka yi shi rodi zan gyara ma idan ka rage da yawa askin nan zaka yi shi rodi ya hakuri ina ga ma ya hakuri ka san da yake gyaran fuska zan ma ba sai na sa ruwa ba eh, to <laughs> gaskiya ne yawa eh. ka san ka rinka cewa magaji magaji na gada ka san daga ni sai dan ladi wanzan gaskiya ne eh ni na gada a gurin dan ladi wanzan shi kuma dan ladi wanzan wanzan i gada a gurin kakanmu kwarai kuwa eh. ina zuwa daya daya ina zuwa aski za ka yi mun yanzu aski zan aski zan ma na ce ranka to